Muddin da nake ba ‘yarmu ba don babu sunanta a kan list na rajista na iyayen da nake da su babu sunanta a kan kuma mai suna lokacin a cikin iyayen ma kwata-kwata mutum biyu ne. Mutum biyun kuma ɗayan sunan ‘yarta kauna ne, ɗayan kuma sunan ‘yarta nomi ne. To muna cikin hira da shugaban kungiyar muka samu matsalar layi, sabili da haka na koma kan sakataren wannan kungiya Lawal Zanna domin neman ƙarin bayani. Kamar yadda aka gano Amina, aka kawo mana kuma muka tabbatar a nan cewa 'yar mu ce. wanda aka samu ma in aka samu a kawo mana in dai yar cebuk ne za mu iya mu tambaye ta kuma iyaye kuma mu kira su su gani kamar yadda muka gan wancan amma in aka yi kuma za a bi sauran abun da aka faru cewa an kano yar cebuk a cameroon kuma ba ita ba kaga ya ba mu wahala so yanzu mu duk ɗaya wanda aka samu a kawo mana a cibok mu mu tabbatar duniya ta san cewa lalle yar mu ce amma a cewa an samu wata kuma kuma yanzu ya zama to ko ba namu ba mu dinga ce a dinga ce yar cibok din mu ba mu ji dadin sa ba yawa to bisa ga bayanan shugaban ku luka guda biyu kawai kuke da su akan jerin sunayen yan matan cibok din ko za ka yi min karin haske dangane da wannan eh luka din din wacce ne dama akwai daga wani kauye ana ce kemi akwai wani mai suna eh, wanda yarsa kauna ce ba wai ba wai wannan wanda aka ce i sera din ba don wancan na taya ni ma na bincika a cikin list namu wanda dai yana da suna luka dai kawai shine luka yana a femi so sera sera kuma suna nan amma ba mu samu sera luka babu babu zamu da shi a cikin list namu to amma kuna da fasaluka a nan cibok din akwai pastor luka amma ba yarsa a cikin iyaye baya cikin iyayen yan mata akwai wani pastor amma ana ce pastor luka babu shi a cikin iyaye yan mata wato kenan a cikin jerin sunayen ƴaƴan kunnan yanzu da suka rage ɗari biyu da goma sha takwas babu sera luka a ciki babu sera luka babu sera luka amma sai na na sakatare ina ganin da kowa ne in aka ce wa yar cibar aka samu a kawo mana mu tabbatar kar a ce a yi saurin faɗa cewa yar cibar". alhali kuma yanzu ya zama ba yar cikas ba iri wannan din yana sake tarman da hankali yanzu da muka samu tuna muna kuka akan cewa ko ɗaya ma mu samu yau Allah ya tabbatar lalle lalle ƴan matan mu da yanzu suna cikin jirgin sandisa wannan kuma mun fara samun sa muna roƙon Allah muna roƙon duk wanda suke so su taimake mu su taimake mu amma banda a dinga magana cewa ƴan matan cibo alhali kuma ba ƴan matan cibo wanda aka samu a ce in ba ƴar cibo ma a ce ƴar cibo din ba ma jin daɗin haka in namu ne a kawo mana daga cikin cibo mu tabbatar mu identifyin kayan mu kuma mu faɗa a duniya cewa wannan yar mu ce kuma mun zo kamar yadda amina Allah ya kawo ta mun yi baki da baki da ita to ili eh, haka muke bukata amma ba wai addu'a cewa an gangoto an an samu wata a cikin ciwon wannan din gaskiya mu iyaye ba ma jin daɗi. Wato ku dai mataki na farko da kuke so a ɗauka idan ko da jami'an tsaro ko kuma 'yan ƙato da gora suka gano watan da ta ce ita 'yar cibok ce a fara kawowa ko ku tantance ita kafin a saida wa duniya. Yawa a kafin a gaya a duniya a cewa a damu a zo mu tantance kayan mu a nan a gida eh 'yar mu ce a ba 'yar mu ba shi a neman inda inda ita fito amma ba dai a fada cewa 'yar cibok kuma har yanzu kusa na yaya wancan yaya wancan yanzu kwana biyu na duk damu ake cewa ai an samu wata na ce a babu ba mu da sunan nan haka da ka gani yana yana fitar da hankalin iyaye ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da yan mata Najeriya mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata